Calango, calango. Barkan ku da haka yan matasa barkan da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin labarin matasa kenan mai zo muku a kowane karshen mako daga Studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da gora ta Rabia mai Kano. Ya ne Rabi da dama? Lahiya da nake Fanta ya kike? Alhamdulillah Rabi. To ya Fanta muke dauke da shi? To Rabi yau za mu yi magana ne akan shigar matasa a cikin rapo taron shekara kenan na hulɗa wagadugu kan tsarin iyali da aka gudanar a wannan mako a nan babban birnin yamai a cikin takaitaccen rahoton muna za mu yi magana ne akan taron kaɗe-kaɗe na agadis na ayarin zaman lafiya da haɗin ka al'umma da mawaƙan nijar da mali da najeriya suka ƙaddamar kamar yadda aka saba kuma za mu liƙe shirin namu tare da wasannin motsa shi. Rabi an kammala taron shekara goma sha ɗaya na ƙasashe tara mambobin ƙungiyar partenariya da ga dubu kan tsarin iyali a ranar Alhamis a nan babban birnin Yamai. Haka ne Fanta kuma wannan taron wata dama ce da matasa za su yi amfani da ita wajen auna yadda ake gudanar da tsarin iyali da kuma ganin dalilin da yasa ya kamata su mai da hankali a kai. Khadija Abdullahi Idane shugabar ƙungiyar 'yan mata masu kula da lafiyar haifuwa ta yi wa abokin aikin mu Habibu Garba ƙarin bayani mu saurari fassarar. Idan an yi batun tsarin iyali, abu na farko da ke ɗaukan hankali shine ma'aurata. Sai gashi an waye gari kalubale da dama sun bujuro kamar su ɗaukan cikin da ba a shirya ma ba, zubar da ciki da ba a cikin ka'ida ba, cututtuka da ake ɗauka ta hanyar saduwa da sauransu. abubuwa ne da ya kamata kowa ya kawo nashi kokari wajen shawo kansu musamman ma taimaka ma matasa su samu horo kan tsarin iyali kuma su samu damar yin amfani da hanyoyin tsarin iyali don su kare lahiyarsu kuma su yi rayuwarsu cikin tsanaki shi yasa muke kira gwamnati da ya dama da matasa cikin dokokin tsare-tsare na batun tsarin iyali ba wai sai matasa ma'aurata kaɗai ba ya kamata kowane matashi ya samu bayani kan wannan batun rafi yanzu kun bar mu ɗaukar zancen gasar sarauniyar kyau wato zaben Miss Nijar kenan na shekara ta 2022 wani aiki ne da kwamitin da ake cema komini ya shirya. Haka ne fanta kuma dukkanin jihohin takwas na ƙasar Nijar suka halarci wannan gasar shirin na shekara 2022 ya kasance babban nasara ga waɗanda suka shirya. Ga tsarkacin da Abdullahi Noma Hassan shugaban komini ya yi wa abokiyar aikin mu Sakina Gazibo mu saurari fassarar Uh, sarauniyar kyautata wace ta lashe ita ce ta mai gurbin sarauniyar kyauta shekara ta 2021 cewa Maryam ta dosu yanzu ta wace ta lashe abu ne na farko gare mu ta hanyar ma'aikatar ina godiya ga ministan al'adu kuma ta hanyar ma'aikatar mu tare da tallafin kuɗi na asusun wandak na ɗaukar nauyin tukuici uku ma'ana miliyan guda ga sarauniyar kyau miliyan guda ga abikiyar sarauniyar kyau ta farko miliyan guda ga abikiyar sarauniya kyauta biyu ya taimaka wajen kara matsayin wannan biki daga wannan biki niger tana iya halarta bukukuwan Missa na duniya da na Sidiyawo. Rabi Aisha Abdulaziz Usaini daga Tawa ita ce ta lashe gasar ta kyau sai Tanya Mai da ta zo ta biyu sannan kuma ta uku da ta fito daga jihar Agadis. Sarauniyar kyau Miss niger 2022 ta ba mu ra'ayinta a firarta da na Gazibo mushrar fassara Na ji daɗi sosai kuma ina isar da godiyata ga dukkan mutanen da suka kama mini. Babban ƙalubalen da ke gabana shine in kama ma marayu kuma a wayar ma al'umma kai kan batun ci gaban ƙasa shine gurin da na sama gaba. Ina son ƙasa ta ta yi dukkanin ƙasashe sunan ta ko ina cikin duniya. Rabi yanzu kuma sai takaitaccen rahoton mu na yau. Kungiyar mawakan wakar Abzinawa ta Mali da Niger sun yi wani taro a makon jiya a Agadez domin wayar da kan jama'a kan muhimmancin zaman lafiya. Tous ensemble pour la paix dans le Sahel shine jigon da wannan ayarin ya zaba. Anice Karim na can domin bibiyar rahoto mushra da fasarar. Masu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen abzinawa su talatin suka tattara matasa da dama cikin gidan 'yan mata da samari na Agades domin wayar musu da kai bisa mahimmancin zaman lafiya a cikin yankin Sahel, Umana Almoktar wanda ya fi sa'anta gamuwar. Wannan taron wasannin yana da matuƙar mahimmanci ga duka 'yan wasa na ƙasa da na waje. Idan kuka duba nan kusa iyaka da Najeriya, iyaka da Mali, iyaka da Libya, duka yankuna ne da babu daidaiton zaman lafiya. A gare mu aiki ne na wayar da kan al'umma a gwada musu mahimmancin zaman lafiya. Mun samu halartar jama'a ina ganin saƙon ya isa. Wa'anda suka halarci wasar sun ce hakika sun fa'inci nau'in da ke ga wannan saƙon baki ɗaya domin zaman lafiya a Sahel ta hanyar wannan taron wasannin mun samu halartar Mali Nijar. A yau ta hanyar kaɗe-kaɗe ana tabbatar da zaman lafiya. Mun zo mu saurari saƙonni waɗanda suke tabbatar da yaƙi da tsauran ra'ayin addini ta hanyar kiɗa da jama'a da suke ba da saƙonni na zahiri. Wannan babban ayarin na masu waƙa da kaɗe-kaɗe domin zaman lafiya a yankin Sahel. sahel zai ci gaba da gudana a cikin sauran jihohin yankin sahel da ke fuskantar rashin kwanciyar hankali yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shi tare da gungu muhammad dantani. Ƙasar Kurasi da ƙasar Morocco a yanzu haka suna fafatawa domin samun jeri na uku domin bande na farko ke ga a tarihin ƙwallon kafar maza aka samu mata shida da suka kasance cikin jerin alƙalan wasa 129 da aka tankaɗe. 'Yar ƙasar Rwanda Salima Makansanga 'yar shekara 34 ta ja alƙalancin kwamfala da dama kamin kofin duniya Qatar 2022 kan ta mata shekara 2016 da 2022 biyu da karon karshe na wasannin olympia na shekara 2020 duk dai a katar din kan karin lokuta da aka gano karo-karo da aka yi an samu karin minti 28 karo tsakanin ingila da iran minti 14 tsakanin senegal da peyi ba minti 16 tsakanin etats unis da peyi da gal yanayin da pierre ligi colina tsohon alkalin tarihi ya yi bayani kansa da yake yanzu haka shugaban kwamitin alkalai na fifa fifa inda ya ce don ana son a kaucewa karo mai mintituka 42 43 ko 44 a jimillar shi yasa aka yi hakan kenan lokutan da aka sa na tsayi sauya dan wasa daga mai bugu sai mai tsare raga lokacin nuna jin daɗi yi wa wani magani ko kuma nazarin ta hanyar bidiyo dukansu ana cika gurbin da aka bata lokaci a faɗarsa. a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na mun gode muku da sauraron shi da kuka yi sai kuma gobe da Allah ya kai mana ran da zamu dawo muku da wani sabon shirin